Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. jiragen yakin kasar siriya sun ci gaba da tashi daga sansanin da amurka ta kai harin makamai masu linzami ranar juma'a bisa ga cewar gwamnatin lardin wanda ya ce sansanin yana gudanar da aiki daga abin da ya kira rukuni na farko bayanin gwamnan lardin holmes talal barazi da kamfanin dillancin labarai na reuters ya buga ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da gwamnatin siriya ta ce hare-haren makamai masu linzami da gwamnatin amurka ta kai a sansanin sharat ya yi matuƙar barna barazi bai ƙarin haske a kai ba yayin da ma'aikatar tsaro ta pentagon take tura masu tambaya game da barnar da harin da ta kai ya yi a sansanin ga gwamnatin damascus babu tabbacin ko jiragen da suka tashi daga sansanin sharat suna cikin waɗanda suka kai hari jiya asabar da aka kashe farin kaya goma sha takwas kusa da ƙaramin birnin shekun Ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin kare hakkin al'ummar Siriya ta ce mai yiwuwa jiragen yakin rasha ne suka kai harin waɗanda suka fara mara bayan ayyukan sojin Siriya bara. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tafi birnin Moscow ranar goma sha hudu wato sha biyu ga watan Afrilu. 'yan kwanaki bayan da amurka ta kai hari makami mai linzami a sansanin mayakan saman siriya a matsayin mai da martani kan harin makamai masu guba da siriya ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar farin kaya jami'ai sun ce babban jami'in diplomasiyan zai kira ga rasha ta sake tunani dangane da taimakon da take ba gwamnatin siriya ta bashar al-assad uh, there is no doubt in our minds and the information we have supports that syria the Syrian regime, under the leadership of uh, President Bashar al Assad, are responsible for this attack. ya babu tantama a zukatanmu kuma bayanan da muke da su sun goyi bayan cewa gwamnatin syria karkashin shugabancin bashar al-assad ne ke da alhakin harin kuma ina jin yana da muhimmanci gwamnatin rasha ta kyakkyawan tunani akan ci gaba da goyon bayan mulkin assad ministan harkokin kasashen ketare na birtaniya boris johnson ya bayyana jiya asabar cewa ya soke ziyarar da ya niyya kaiwa moscow ranar goma ga watan afrilu ya faɗa wata sanarwa cewa abubuwan da suka faru sun yi matuƙar sauya lamura 'yan sandan ƙasar sweden suna ci gaba da gudanar da bincike akan mutumin nan ɗan shekaru 39 ɗan asalin ƙasar uzbekistan da ake kyautata zaton shine ya banke mutane da wata motar dakon kaya da ya sato a wata masaya da ke samun hada-hadar jama'a ya kashe mutane hudu ya kuma raunata waɗansu goma sha biyar. Mutumin da ake kyautata zaton ɗan ta'adda ne ya taɓa jan hankalin hukumar leƙen asirin ƙasar Sweden sai dai hukumomi suka ce ba su gudanar da bincike a kansa a halin yanzu. Babban jami'in 'yan sandan ƙasar Sweden Dan Ellison ya bayyana cewa babu abin da ya nuna cewa ba mutumin da muka kama ya kai harin ba. a maimakon haka muna ƙara samun karfin gwiwa yayin da muke ci gaba da gudanar da bincike ellison ya bayyana cewa har yanzu masu gudanar da bincike ba su san ko akwai waɗansu da suka da hannu a harin da aka kai ranar juma'a ba kawo yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari an kashe wani sojan amurka a afghanistan jiya asabar a wani sumame da aka kai wa ƙungiyar is bisa ga cewar wani jami'in amurka kyaftin ɗin mayakan ruwan amurka bill salvin kakakin ƙungiyar tsaro ta neto da ke jagoranta tawagar aikin sojin a afghanistan ya ce an kashe sojan ne jiya asabar a wani hari da aka kai wa ƙungiyar is kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da rahoton cewa sojan memban rundunar soji ta musamman ne mayaka suna da ƙarfi a wannan lardi na ƙasa afghanistan da dakarun amurka sun kai hare-haren jiragen sama a yankin wannan da kuma ƙoƙarin dakarun afghanistan da ke kai hare-hare ta ƙasa sun taimaka wajen raba mayakan da waɗansu wurare da suka yi kaka gida mayakan suna kuma gaba da ƙungiyar taliban da ta dade tana kokarin kwace ikon waɗansu sassan afghanistan wannan dai ce mutuwar sojan amurka ta farko a bakin daga a cikin wannan shekara ta 2017 adadin sojojin amurka da ke mutuwa a bakin daga ya ragu a matuka tun da amurka ta daina jagoranta yaƙi a shekara ta 2014 jami'an sojan ƙasar samaliya sun ce babban kwamandan al-shabab bashe hure hassan yana daga cikin mayaka da dama da aka kashe a harin da aka kai a kude lardin jubaladan Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Bara mun gabatar muku da hirar da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren zannin Gwandu a jihar Kebbi Malama Hauwa Abubakar kan muhimmancin ilimin zamani baki ɗaya musamman ma na ɗiya mata a kasar Hausa. Inda a yankin ƙasar Hausa da al'ada da ma watakil addini ya sa magidanta ba sa son likitoci maza su duba musu iyalansu idan suka je asibiti neman jinya. Amma kuma waɗannan mutanen ba su son saka 'ya'yansu mata makaranta. Malama Hauwa ta fuskanci illar rashin saka 'ya'ya mata makaranta lokacin da ta kai ziyara wani ƙauye, kamar yadda ta gaya Maryam Atu Muhammad. Abin da zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fanne ilimi na 'ya'ya mata ilimin boko gaskiya akwai ci baya kwarai ƙauyuka. Nan dai cikin birane da sauƙi kware kware amma ƙauyuka gaskiya hayyau hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da ni zagaye na makarantun ne to idan ni ta ƙauyuka na kan ta primary school din su in shiga azuzuwa in ga yawan mata in ga yawan maza sai in ga yawan ɗiya mata cikin makarantun ne ba su da yawa kuma na kan ta gidan hakimi mu zauna a yi mitin a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in ka te kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki to saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu diba bukatotin da aggare mu na mata kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata alal misali na ta wani gari aiki wata asibiti ni isko ga mata cike asibiti sun te au malama asibiti ba ta nan suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da na an ka same shi da ya shi da an ka tara mini mata ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba a musu koyo suka ce malama abba ta taho ba ni ce daga ina jika suka ce da wani gari aka ɗauko ta da gwando aka ɗauko ta ta taho nan wannan ƙauye ta ba su magani ta an malama asibiti ni ce to kun ga yanzu abin da naka ba yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji sun ka ce yamma na can gona wasu na can suna da hakin gobe wasu na can suna mi ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku iyan ku ba ku bar su daji da yowa yowa haki yowa hakin gwabe da mi da mi ba da walakanci ga da annan mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta da mata masu cikakka ni ce da ku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su ni to yanzu ku mi a shawar da kun ka yanke makanku don ku ta wanka kangi sannan kuma ya kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar kwadanta ba malamai ku guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara sun ka ɗauki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga ga bambancin rashin sadiya mata boko ne faɗa musu kace lalle sun gano sun gano don haka yan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun yi ta wanga kangin walakanci sannan suka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi nace ai ku kuka bada makanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan haka iya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji daɗi kwarai da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin da aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban ɗiya mata da ba a kana mana ɗiyan ba saboda wani lokaci za ki ga mace tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba gaba amma in an samu mata can gaba gaba duk wanda an kai ko an so batir ta bukatar shawa na ɗiya mace yar uwarta babu mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin maza amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki banda talauci wani batu da ke tasiri wajen kin saka yan mata har da ma mazan makaranta a kasar Hausa shine fakewa da addini a zaman hujjar kin neman ilmin zamani Watakil ganin haka ne ya sa limamin masallacin unguwar Abakwa a Abubakar Imam a jihar Kaduna ya kira ga musulmi su nemi ilmin zamani yana mai cewa hakan yana da matukar tasiri a rayuwar musulmin. Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashin Hausa. Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashin Hausa Iliya Kure. Karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowane ilimi don ka amfanar da al'ummarka ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kaɗai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe-wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar hausa amma da turanci an fassara alkur'ani an fassara hadisai an fassara wa'yansu littattafai na fuka ha'u wanda za ka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren ingiliziya waka zalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yadda zai bauta ma ubangijinsa ya al'amuransa na addini ba amma akwai ajami na boko wanda an ka littattafai kamar su ƙawa'idi ahalari ishmawi iziya da sauran littattafai arba'una hadis yadda dai za ka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da 'yan uwa da abokani da sauran kasuwancinka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to za ka iya fahimtar addininka kuma za ka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma. zalika kowace al'umma akwai buƙatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riƙe ka amfanar da taka al'umman da addininka da al'ummarka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai ma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba da umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za a ka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ta bai ji tsoron Allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilmun nafi' akwai na nafi' ilimi mai amfani na addini shine wanda mutum ya yi ilimin ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantar da wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi maɗin kazalika idan ka yi shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addininka ka amfanar da ƙasarka ka amfanar da al'ummaka. wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gamna ba baka da ilimin boko baka iya zama dan majalisa baka da ilimin boko baka iya zama ciyaman baka da ilimin boko baka iya zama shugaban kasa baka da ilimin boko to in baka da ilimin nan na boko ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka bai yiwa shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi mun kuma koye shi don mu ciyar da addininmu da al'ummanmu da ƙasanmu da jama'anmu gaba maganar cewa karkata ga duniya akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba ba su yi ilimin ba na addini to sun karkata sun koma zuwa ga duniya sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzun da muke amma ilimin nan na addini ne na alkur'ani ne na larabci ne amma duniya suke nema da shi saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne ya danganta daga shi dan adam din irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa in na duniya ne kawai ko ilimin na addini ya yi ko na bokon ya yi to zai karkata ne a duniyan kawai amma idan mai kishin al'ummarsa ne da addininsa da kuma ainihin dukkan abin da zai kawo masa ci gaba da al'ummarsa babu shakka don ya yi ilimin boko ko da zalla ilimin bokon kaɗai ke gare shi ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini ko yana sayan littattafan da suke karantar da ilimin addini sai ya fahimci ga yanda zai tafi yadda rayuwarsa hulɗarsa da al'umma da ma'amaloli da sauransu wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutum ya karkata a duniyan ba domin bayan baka manta ba ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini kana iya fahimtar addini har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta ka fassara alkur'ani kai musu bayani mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai ga Daga jihar Katsina kuma wata kungiya mai zaman kanta mai rajin ci gaban ilimi da ake kira 4 plus 4 da turanci ta ware naira miliyan biyu a zaman gudu ta na ganin mutanen da ba su samu damar ci gaba da karatu ba tun suna yara ko kuma san ma ba su yi karatun ba su koma makaranta. Ga rahoton da Zaharaddin Sani ya yi mana daga yankin. Jigo wannan kungiya ta 4 plus 4 Alhaji Ibrahim balafuntuwa ya ce ita wannan kungiya tasu ta yi zama da waɗannan matasa domin maida su makarantu domin ci gaban Mun zauna da su ko ranar Lahadi nan ma mai zuwa za mu sake zama da su. Cewa wanda bai da karatu yana neman karatu zai je karatu. To mun ɗauki alƙawari za mu taimaka mishi da kuɗin yunifan da kuɗin school duk abin da za a biya wanda za mu ga cewa sun koma suna karatu maimakon su zo suna yawon garari kuma ana rikici da su wanda ba gaira ba dalili. Kuma sun yarda da wannan abubuwan. Saboda Kashe shi sanya wannan ita tana daga cikin manufar ta zamu yada ta ko ina shi kuwa shugaban kungiyar ta Populous Po na jihar Katsina Alhaji Rabiu Isa cewa yayi dole ne iyaye su miƙe tsaye kada su tsaya jiran gwamnati komai sai ta yi musu a inda yace sun yi wata kididdiga wato wanda suke da matsaloli akan jarabawa da suka ya nuna cewa takardun da muka samu yara akalla mun samu yara wajen kusan 500 da wani abu a wannan lokaci da muka duba takardun su muka gani mafiya yawan su yaran nan da kyar zaka samu wanda yake da credit guda daya muka nemo a ah, local government education da kuma zonal education muka ce to muna so su taimaka mana da yara malamai waɗanda yake muna so mu gurumin waɗannan yara mu ga shin wani irin taimako za mu iya ba su yanda za su farfado da ilimin su su samu su ma su tafi makarantu domin ka kyale waɗannan yara su ne suke zama irin waɗannan hoodlums muga in muka kyale su to babban matsalar da za a samu kenan wurin wannan yasa muka zo muka zauna tare da waɗannan malamai suka ce za su ba da nasu gudunmawai ma'aila mai rago shi ma cewa wasu ba su ko firamare ba su je ba amma mun same su mun ce ma iya ya za mu yi mun same shi mun masu magana ya ce to sai dai duk wanda zai iya ya fara daga class 5 ya samu ya shekara daya a bashi takarda ta ya gama ya kammala sai primary sai je secondary shi kuma mai jagoran wannan tafiya Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya dauki ɗaya ne zai musu uniform admission su duk abin da ya faru na dangane da makarantar zai musu zai ba da kuka ga su shirya amsar wannan gayyata ta ku daukai na ganin cewa ita makaranta ila ana fara ta tun daga wasu shekaru yanzu mutum ga sha kai wasu shekaru yanzu kuna so ya koma kuna ga sun koshi shirya an sauran ga yadda za ku na koma makaranta. ba. Eh, to gaskiya wasu sun amsa wasu kan ba su amsa ba domin al. Sakataren ilimi na karamar hukumar Funtuwa Alhaji Muntar Magaji ya ce za su ba wannan tsari goyon baya domin ilimi ya ci gaba da haɓaka. A wannan tsari ne mai kyau hakika. Karancin ilimi shi ke jawo wancan tsarin da ake gani na banga siyasa. Sai cewa wanda kake yi mawa kai ma an ka zo kai karatun nan kana iya kaiwa kamar shi ko ka wuce. Ka babu dalilin da zai sa ka je kana wata banga siyasa. Mu a karamar hukumar Funtuwa cikin yadda Allah baka da wata firamare tsari da za a kawo wani wanda ya ba karatu da ya dawo zai shiga a ce ba za a shiga ba babu kila su waɗannan waɗanda ake so a dawo da su makarantun nan za ga shekarun su kila san dan ja ba kamar irin na aji ya fara shiga makaranta akwai wani aji na musamman da kuke sa su a duk muna sa su saboda a yawan girman jiki ba shi bane ba basira to haka kamar ko mu din ai da girman mu muka tafi makaranta shi tsari na ilimi musamman in ka daga ka wuce firamare ka tarar mutum uku ne a cikin guda in ka shiga aji za ka tarar mutum zai samu wanda suke shekaru iri daya da wanda suka daga shekaru da kuma wanda ba su kai shi ba shirye kuke Ko an shi bukatar su waɗannan kungiya na Ayi fiye da ɗari bisa ɗari. Alhaji Isa Yusuf Funtuwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta dayi ya ce kafin a maida waɗannan matasa makaranta dole ne ƙwararru akan ilimi su yi nazari mai zurfi a kai. Bai da mutum makaranta ba dai ya bata yana da kyau. Amma kafin a yi haka masu masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su fara dubawa su gane me sanadiyar da wannan mutum ya bar makaranta. Saboda in suna barin makaranta saboda iyayensu da suke ɗaukar wani ilimin su sun mutu to wani zai bar makarantar daga nan wani saboda makarantar da yake ya ɗan samu wata matsala tsakanin shi da malami ko kuma wani abu ya gudu wani kuma rashin rashin wadata na iyayen su ma ya sa ya gudu wa'ensu kuma saboda su kansu su ne masu nemo abubuwan da iyayensu ke amfani da su domin a raye a cikin gidan so irin wa'annan abubuwan idan aka zo wani kuma shaye-shaye yake na kwayoyi saboda haka har bar wurin so kafin a irin wa'annan abubuwan wanda suke a bangaren ilimi sai su duba su ga cewa wanne abu ne ya hana shi a yi mishi interview a gano cewa wanne abu ne ya sa ya ban makarantar dace to in aka gano to kuma a wani aji ya bari shin a firamare ne koko a sakandare eh, dole sai an gano irin wannan A samu tattaunawa da wasu daga cikin matasan da ake so a maida zuwa makaranta domin samun ilimi da zai kawo ci gaban rayuwarsu sunana sani bala mafarauci akwai wata kungiya da ake cewa 4 plus 4 wanda ko kuna cikin waɗanda suke zuwa suke tada hayaniya a lokutan da ake harkokin zaɓe ko kuma irin makamantansa musamman irin ofisoshin jam'i ce suna so su mai da ku makaranta ka shirya koma makarantar eh gaskiya kamar yadda na ga wato wata kungiya na ga ya sanya suka tuntuɓe mu domin mu daina wannan daba da shaye-shaye dama mu ni na yarda cewa jahilci ke kawo ina abubuwa sai ga wannan kungiya kuma da ta zo yanzu take ce mana mu zo mu koma dauki nauyin mu mu koma makaranta har muka lura da cewa ilimin yana da amfani a gare mu domin mun yi abin tsawon shekaru ne ba mu ga inda abin ya kai mu ba an ce makarantar firamare za a kai ka matsayin yadda na ga shekarun kamar sun kusa ashirin za ka iya zuwa makarantar firamare na yadda mahanna sunana musa yahaya kamar yadda wannan kungiya take muna ganin ta kan hanya muna gani muna abin nan to kuma ana ta magana popular school za ta mai da mu makaranta muka zo mu ga menene menene za a yi da makaranta menene za a yi to shine kuma sai muka zo suka ce za su yi mana uniform bayan an yi mana uniform kuma za a kai mu primary mu je aji biyar daga nan sai mu ida sa ina ganin ka kamar da ka da girma za ka iya zuwa primary nan eh zan je saboda wayanda ma mu muke zuwa muna masa bangan nan ba su yi mu ba kuma mutane ne muwa don haka muke son mu kowa mu ma rika ce mana ranka da nan kaji malam eh abin da kenan kawai to me suka ce za su yi muku na koma makaranta za su biya mana kuɗin makaranta za su ai mun gane an yi an sha mu ne da yawa ne kaji mala gama mu koma mu mu je mu yi dan mu ma a rika ganin mu a fasta din kaji zaradin sanufin tuwa sashen hausa na murai amurka daga katsina a najeriya Makon jiya mun kamo kashin farko a hira da Yusuf Harande ya yi tare da kwamishinan Ilmi na jihar Yobe Mamman Lamin dangane da kokarin da hukumomin jihar suke yi na sake farfado da harkokin ilimi biyo ba mummunar koma bayan da sashin ya fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram a yankin. Ga ci gaban hirar. Akwai sansanin 'yan gudun hijira waɗanda da dama wasu iyaye da 'ya'yansu sun tare a wannan guri. a wani irin tsari kuke da shi ganin cewar yaran nan an bi su har sansanin gudun 'yan hijira an ba su nagartaccen ilimi a yanzu haka a wayan nan sansanin 'yan gudun hijiran muna da makarantu wayanda ana koyar da su 'yan primary da 'yan junior secondary kuma alhamdulillah kwanan nan gwamnatin tarayya har ta yi wani gatsa a tsakanin wayannan makarantu na idp camps din nan kuma mun tura yaranmu sun je sun yi competition har nationally kuma yara wajen na ji ba goma sha ɗaya ba goma suka je suka samu farashi ko e, prizes a wannan competition da an kai su har abuja vice president ya mika musu wayannan kyaututtuka na gatsan da suka yi da suka ci kuma a yanzu haka alhamdulillahi wasu wayanda suke wayannan camps sun koma garuruwansu kuma mun bude makarantunsu ana koyar musu yanzu a gidajensu ko garuruwansu wanda da saboda boko haram aka rufe suka gudu suka zo gurin da akwai dan kwanciyar hankali to amma yanzu yawanci sun koma garuruwansu kuma mun bude makarantun nan a inda aka bata musu azuzuka mun sa tent wanda unicef ta bamu malamai da yara duk sun je ana samun ilimi to a takaice yanzu kana so ka ce mana kenan babu wata matsala da ta shafi ilimi a waɗannan sansani 'yan gudun hijira uh, babu sosai domin ana koyarwa yaran nan a wayannan sansunan na masu 'yan gudun hijira don da yake yanzu ma sun ragu 'yan gudun hijiran a wayannan sansunukan domin a yanzu haka da nake maka magana duk mutanen da suke a wayannan sansunukan ma ba su wuce dubu uku ba. To ka ce babu sosai a takaice kenan akwai 'yan nan da can kenan. A yi dama in kana irin wannan abubuwa dole ne ka samu matsala nan ko can na wani ma zai doka tun da an fara koma kauyuka din su ma suna so su je kauyukan su don su tayar maka hankali amma har yanzu akwai wasu garuruka da su mutanen masu tsaro din suka ce ba za su je ba su bari sai an tabbatar hankali ya kwanta a can zaman lafiya ya koma da mameme a can tukuna za su koma to kaga ba za mu ce maka babu matsaloli ba to a ƙarshe akwai tsari da waɗansu jihohi suka ɗauka na ciyar da yara 'yan makarantar firamare a wannan jiha taku akwai wani tsari da kuke da shi makamancin haka a yanzu babu amma an ce za a ba mu kudi mu fara a yanzu din ba ma cikin wayan da gwamnatin tarayya ta ba kudi su fara din amma mu muna da niyan fara wannan wanda za mu ba yaran firamare abinci daya kowane rana ai wannan ba sabon abu ne dama mun fara tukun aka zo aka daina to yanzu ma insha Allah in gwamnatin tarayya ta ba da kudin mu ma za mu fara to a takaice kenan idan gwamnati bata gwamnatin tarayya bata bada nata kasan ba ba za ku ci gaba da wannan tsarin ba kenan wannan tsarin ba karamin tsari ba ne kar mu yaudari mutane mu ce za mu ciyar da 'ya'yan firamare gaba daya a jihar yobe domin ba zan iya in ce maka eh gwamnatin yobe za ta iya ba domin kudin da yake ciki ai da da aka fara ma aka zo aka daina din domin kudin babu ne abubuwan da muka da a yanzu haka muna ciyar da 'ya'yan sakandare mu gaba daya kuma na gaya maka kudin da muke kashewa a kan ciyar da 'yan kasan 'yan sakandare namu mu boarding din gaba daya muna ba su abinci sau uku a rana kuma a kowane wata a yanzu haka da nake maka magana muna kashe fiye da miliyan dari 200 kowane wata a kan ciyar da 'yan secondary in kuma kace za ka hada 'yan firamare don in ka sa 'yan firamare kaga yanzu system namu da firamare da junior secondary duka a guri daya suke ka ba 'yan firamare abinci ka bar 'yan junior secondary ne in ka fara bayarwa dole ka ba dukansu kuma idan ka ce zaka bayar din miliyan 200 da kai kashe a 'yan secondary din fiye da wani za ka kashe akan 'yan firamare to ina za ka ce kudin muke da shi kar mu ya dori kanmu da fari kar mu fara abin da ba za mu iya mu yi shi kuma ya jure ba in muka sa kanmu muna so abun ya jure ne kuma kowa ya samu amfanin wannan abun domin ba za ka ce eh za ka ba 'yan firamare ba za ka ba 'yan junior secondary ba domin dukansu a guri ɗaya suke policy na education na yanzu aka ce dukansu su yi karatu a guri daya yaro ya kare firamaren shi ya ci gaba da junior secondary shi a inda ya yi firamarin sa so saboda haka ba za mu ce za mu ba 'yan firamare ba za mu ba 'yan junior ba shi sa muke so mu duba abun sosai sai in aljihunmu zai iya ya ba kowa abinci mu fara to muna godiya a malam muhammad lamin zanna a kwamishinan ilimi na jihar yobe a najeriya muna godiya Masu da wannan Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC